السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a jiya a wannan littafi na mi'atu hadithin lil hibs min sahihai al-bukhari wa muslim wato hadisai guda ɗari domin hadda wanda aka ciro daga cikin littafin ko littattafai guda biyu mafi inganci sahihul bukhari da sahih muslim jiya mun tsaya hadisi na biyar wanda ya magana kan gairatullahi ta'ala wato kishin Allah subhanahu wa ta'ala mun ji Allah ina da kishi shi ma mai kishi ne shafi na biyar kenan hadisi mai lamba ta shida na ƙasa can mai lamba na shida na ƙarshe malice fadlu kiyami ramadan falalar tsayuwar watan ramadan an abi horaira ta radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal daga abi horaira allah ya kara masa yadda cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda duk ya tsayu watan ramadan ya yi ibada a cikinsa yana mai imani da neman lada gufera lahu ma ta kaddama min zambe to an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa wannan hadisi imam bukhari da muslim sun ruwaito shi da yace imanin ay tasdiqan bi wa'dillahi ta'ala bis sawabi alayhi wato mutum yana mai gazgatawa da alkawarin da Allah maɗaukaki ya yi da bayar da lada akan aiki duk aiki da mutum zai yi to san menene alkawarin da Allah ya akan wannan aikin to in ya sani bayan ya yi imani da aikin to kuma ya yi aikin ina neman wannan ladan eh, ko ina mai gaggata wannan alkawari na lada da Allah yi sannan ihtisaban ai talaban lil ajar saboda neman wannan Ladan, lali li qasdin akhara min riya'in wa ghairi ba dan wata manufa ba ta daban na da gariya, da abin da ya kama da haka a ce mutum yayi dan a ce yayi ko a ce an gan shi yayi ko ko a yabe shi ko abin da ya kama da haka kai malamai suka ce ko dan ka ba wani haushi ne to aiki ya tashi daga imanin ba, ya koma wani abu daban yanwa masu albarka wannan hadisin ba ina takaituwa akan ramadan ba ne kawai a ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yakan yi magana a kan abin da ya shafi munasaba kamar yanzu muna cikin azumi to sai ya gaya mutane cewa wanda ya mu ramadan to ina da kuma yana mai gazgata alkawarin da Allah yi na ladan da zai bayar kuma ya dan samun ladan kun abubuwa ne guda biyu ka san alkawarin da ya na ladan da zai bayar sannan ka yi don ka samu ladan ina fatan mun gane kar mutum kawai ibada haka nan babu wata manufa ko bai san menene Allah ya alkawarta ya tattala ga waɗanda suka yi wannan abin ba wannan shi zai sa ka ringa jin kima ta ibada ɗin da kake yi kuma za ta sa ka daɗa dagewa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman ilimi to sannan hadisin ina nuna mana cewa wanda ya yi ibada ba tare da imani ba ba kuma tare da neman lada ba to ba shi da ladan wannan ibadar ko kuma ya yarda da abin amma bai yi don samun ladan ba kamar tsuntsu ne mai fuffuke biyu kaga sai da guda biyu yake iya tashi mm. in ɗaya kare to bai tashi mm. to kamar haka ne idan mutum ya san ladan da Allah zai bayar kuma ya yarda Allah zai bayar amma sai ba don samun ladan ba to babu da haka kuka ga Allah subhanahu wata'ala ya yaba annabawa ya ce sun kasance ya da'una na ragaban wa rahaba suna kwaɗayin ladan da muka tattala na ibada ko na wani aiki kuma suna tsoron azaba suna jin tsoron fadawa cikin yanayi mara kyau to da haka waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su lura da su kowace ibada za su yi kamar yadda na faɗa ba wai ya takaita kawai akan azumi ba ne. sai dai manzo Allah yana yi magana yawanci bil munasaba wato abu ya taso da haka zaka ga wani wurin sai ce da kai man samu ramadana din imanan wahtisaba wanda ya azumci watan ramadan ina mai neman lada eh, mai imani ya san alkawarin da Allah ya yi na wanda ya azumi zai ba shi lada to ya da Allah zai bada ladan ya gaggata wannan to kuma sannan ya azumin don ya samu wannan lada kun ga abu biyu kenan ko kaga ga Allah ya alƙawarin zai ba da lada kuma ka san baya saba alkawari to ka yadda da wannan ka yi imani da shi to sai kuma kai aikin don samun wannan abin kun ga kuma wannan wani abu na daban an gane ku to saboda haka ainihin wato sai an haɗa guda biyu sannan to ka ga nan ma sai magana kan azumi to in ka kalle sai ka ce to kenan akwai karo tsakanin magana an ce wanda ya azumin ramadan an ce kuma wanda ya kiyamu ramadan wani ake nufi kenan to sai a ce da kai guda biyan gaba ɗaya misali kamar yanzu za ka je ka ga akwai masallatai da yawa ana tarawihi sai ka ga kamar me kamar an rairaye mutane ka zo magariba ka ga masallaci ya cika za a yi sallar isha ka ga masallaci ya cika amma ana yin sallama ka ga mutane suna zarewa suna tafiya musamman wuraren da aka san sukan dan tsawaita sallah ko kaka sai kaga mutane suna abin nan inda wani abu suke na shaidan sai su je duk da za su yi ba su ji amma wannan abin da za yi na ibada sai shaidan ya zo ya nuna musu haba ai sauki ake nema ai kaza ai kaza sai kaga suna rerewa to annabi in ya ga irin wannan sai ce to man kama ramadana imanin ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi to sai mutane a sa musu wani kwadayi a sa musu wani zikr saboda me ai kowa gafara yake nema kowa aljanna yake nema kowa so yake ai masa rahama to in yaji da zai same ta kuma cikin bagas to sai kaga ya dage to wannan hadisin dai mahallu shaida cikin sa ma'ana nuna falalar qiyam ramadan shine da yace man qama ramadan imanin wahtisaba kuma ana nufin ko wace sallah ake nufi wacce ce kiyam din da ake nufi shin ana nufin iyamu ramadan wannan da ake na tarawihi ko kuwa a cikin dare bayan an kwanta an yi bacci a farka kamar tahajjud sai malamai suka ce guda biyun gaba ɗaya na cewa da su kiyamu ramadan da haka yi zuwa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya tare da liman har liman ya juya har liman ya gama sallar da yake yi to an gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi ma'anan ya tsaya tare da liman a duk lokacin da limamin ku zai yi wannan sallar idan a farkon lokaci ya yi ta ka yi tare da shi idan a ƙarshen lokaci ya yi ta ka yi tare da shi to za ka samu wannan lada. kenan ana nufin sallar tarawihi da mutane suke yi lokacin da liman ike yi in tahajjud aka yi to ita ma tana ɗaukar wannan amma magana ko eh, sunan ƙiyamu ramadan a wannan hadisin ana nufin sallar tarawihi ne an gane ku fadlul hajji wal umra hadisi na bakwai kenan falalar aikin hajji da umra an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga abin hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al umratu ila al umrati kaffaratu lima bainahuma daga umra zuwa umra. wato yin mutum ya umra wani lokaci sannan ya je sake komawa to kafaratun lima bai nahuma wannan umrar ta biyu ta kankara abin da yake tsakanin umrar farko da ita wal hajjul mabrur shi kuma hajji wanda aka bi Allah a cikinsa shine al mabrur laysa lahu jaza'un illa janna ba shi da sakamako sai aljanna mahallu shari a ciki da ya yace kafaratun lima huma ita kuma laisa lahu jaza'un illar janna. wannan shi ne mahallu shari a cikin hadisu. hadisi ce umra ita ce ziyara abinda yake ce al'umra ai a ziyara Ba tun ije ziyarci ɗakin Allah subhanahu wata'ala yayi aiki irin ayyukan aikin hajji sai dai babu kwanan mina ba tsayuwar arfa ba kwanan muzdalifa ba jifan shaidan babu yanka wanda yake na wajibi akan mutum sai dai in ya ga dama yana da yalwa ina da hali amma ba wai don an shar'anta masa lallai ilalla in ya yi umra ya yi yanka ba a'a ita hadaya a ce a maka kowane lokaci mutum ya samu dama sai iya amma ko an shar'anta ta lallai ilalla wadda idan baka samu kayi ba to za ka yi wani abu a madadinta an gane ku to amma a umra babu wannan sai dai umrar da aka yi ta tamattu'i wadda takan wajabta ainihin yanka idan ba a samu dama ba kuma ya azumi ina fatan mun gane to wannan shi ake cewa umra umra rukunanta guda uku ne na farko shine niyya eh, na biyu ainihin wato eh, ko niyya din eh, shine mutum yi wanka isa kayan harama daga miƙati Ya yi sallar nafila raka'a biyu sannan ya gaya wa Allah ko niyya kuma niyyar ita ko ana firtawa. ba wai niyya ce kake firtawa ba a'a amma kana firta abin da za ka yi ce labbaika Allahumma labbaika umratan an gane ku wannan eh, ba niyya ba ce amma tana cikin abin da niyya din ta kunsa ina fatan mun gane to abu na biyu shine ayyuka waɗanda ake yi na ɗawafi bayan umra a yayin umra dawafin kudumi wannan dawafin da kake na kudumi shine kuma dawafin umra dawafin kudumi shine kamar tahiyatul masjid a masallaci Idan muke yi in ka shiga masallaci zaka yi tahiyatul masjid to idan mutum ya je zai yi umra zai yi dawafi a lokacin da yake dawafin ina kudurta ina yin ayyuka ne guda biyu ko dawafi guda biyu a cikin guda daya na farko na kudumi ya zo makka in ka je maka ko ba za ka yi umra ba ana so ka je ka yi dawafi da ɗakin Allah kuma sau bakwai za a zagaya uku na farko da sassarfa guda hudu da gowar tafiya normal inda mutum ya saba to sannan sai kuma mutum ya je yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan shine rukuni na uku na umra sai abin da yake biyo bayanta a matsayin wajibi kame baki abin da ya shafi talbiya har lokacin da za a je a fara ɗawafi, sallan nafila bayan an gama ɗawafi da kuma saisaye ko aski da mutum zai yi bayan ya gama to wannan shine aikin umra ainihin a takaice a dunkule kuma ana yin ta lokaci guda a yi a gama an gane ku aikin hajji eh, shi kuma ana ta da shi alƙasd nufata shi ne ma'anin hajja ay qasada wato ka nufaci ɗakin Allah subhanahu wata'ala da zimmarin ibada ko sauke nauyin ibada da Allah ya ɗora a kanka to shi kuma ya haɗa waɗannan rukunan na umra kuma ya ƙara da waɗansu wanda zai ƙaru a kan waɗannan shi ne tsayuwa a arfa rukuni na hudu kenan mun ci aikin hajji abin nan umra yana da rukunai uku to shi kuma aikin hajji yana da rukunai guda hudu waɗancan guda uku na umra sai kuma ainihin tsayuwa a arfa to sai kuma wajibansa suna karuwa su kai kamar guda bakwai in ka hada da waɗancan da muka ji sai ka hada da kwanan mina da kuma kwanan musdalifa da jifan shaidan da wannan da yanka bayan mutum ya gama aikin hajji idan ya yi kirani ko ya yi tamattu'i banda mai ifradi amma shi ma mai ifradi in ya ga dama zai yi yanka kamar yadda muka ji a baya cewa ita ibada ko ta yanka a a makka kowanne lokaci da kowanne yanayi mutum yana iya yi an gane saboda wuri ne da idan kai a wurin to za ka samu ladin da ba inda za ka yanka ka samu lada kamar nan wurin an gane to wannan ina nuna mana falalar aikin hajji da kuma umra an gane ko to nan da yace al'umratu ila al'umrati kafaratu lima bainahuma me umra take kankarewa na zunubai shi manyan zunubai take kankarewa ko ko ƙananan zunubai malamai sun tattauna magana mafi inganci kananan zunubai ne saboda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna in kun nisanci manya-manyan zunuban da ake hana ku aikata su to ni kafsir ankum sayyi'atikum waɗanda ba su kai manyan zunuban ba mu kuma za mu kankare muku su shine aka ce waɗannan su ne waɗanda kamar yadda Abdullahi dan Masud yake faɗa su ne waɗanda irin waɗannan ayyukan suke kankare maka su kayi wancan sai ka zo kai wannan Eh, wancan zunubi din sai ka zo kai wannan aikin sai Allah ya kankare maka wannan zunubin dalilin wannan aikin kamar yadda zuwa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tabi'i sayyi'atal hasana tamhuha in mutum yayi mummunan aiki to ya bi shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya zo shafe ainihin zunubin wancan mummuna to haka ya kamata mutane su dinga fahimta amma wasu malamai suka ce a duk wani zunubi da kai wa Allah in dai tsakaninka da shi ne to ka umra tana kan kare hakanan aikin hajji hakanan sallar juma'a hakanan azhar zuwa la'asar as-salawatul khams kamar yadda zuwa wani hadisi suna kankare zunuban da suke tsakaninsu to sai suka ce duk wani azunubi da kai wa Allah in dai haƙƙi ne tsakanin kai da Allah babu haƙƙin wani a ciki to Allah zai kankare maka dalilin waɗannan ayyukan suka ce ya danganta da irin niyyarka ya danganta da irin ƙarfin imaninka ya danganta da irin yadda Allah ya tona zuciyarka iga lokacin da ka wancan zunubin wanda dalili isa ka yi shi ko wanda zai zunubi dan ta more akwai wanda kuma sai shaidan ya rinjaye shi ne da gaske bayan yayi abin kuma ya zo nadama ta cika masa zuciya wanda ya ta kanta nadama din ma tuba ce ainihin wanda Allah subhanahu wataala yakan gafarta mutane dalilin ita na dama din Allah ya datar da mu sai a tasa'ubu min ash-shaytan hadisi na takwas kenan wancan hadisin shi ma Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi a tasa'ubu min ash-shaytan hamma daga shaydan take idan mutum zai hamma da ake bude baki to shaydan ne an gane ko da haka zaka ga yawanci baka yin hamma sai a lokacin wani abu mai muhimmanci zaka yi sallah ka zo kana karatun alkur'ani ka zo kana sallah ka zo kana kaza kana sahu ga ko mutum ya daga kai ina ne ina abin nan to sharri ne na shaidan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة ألا يقارى مسيدة شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي التثاؤب من الشيطان حما دقى شيطان تكي fa'iza ta sa'aba a hadukun da haka in ɗayanku ya ji hamma Ka kaga ce ta sa'aba in ya yi hamma to ba wai ya yi hamma ɗin ba a'a ya ji hamma ɗin tana towa faliyarud da hu mastafa to in mayar da hamma ɗin ya ƙi gwargwadon iyawarsa duk inda za ka iya matse ta kar karkai to ka yi amma idan ta kama lallai sai ka yi to babu laifi sai ka yi mahallu shaida ciki da ya ce a tasa'ub mini Shefan. hamma daga shaidan take to me amfani me fa'ida ka ji cewa hamma daga shaɗan take saboda kada ka baiwa kanka dama ka yi saboda mai Allah ya ce da kai inna shaytana lakum aduwwun fattakhuduhu aduwwa shaiɗan makiyin ku ne da haka ku rike shi maki ba zai taba zo maka da alheri ba duk abin da shaiɗan ya zo maka da shi ko da kana ganin alheri ne to ba alheri ba ne akwai tasa manufa a ciki an gane ku to don haka karka yadda kai masa da'a sai ka samu matsala طيب to idan wasu suna hamma za ka yi suna a uzu billahi ko waya uzu billahi min shaitan shin wannan an shar'anta shi a shar'ance kuna kun fahimci tambayar shin an shar'anta wannan a shar'ance idan mutum yana hamma a isti'aza ya ce uzu billahi shi shaitanir rajim to in ka tattauna da masu yi za su sai ai Allah ita ka nemi tsari daga shaidan kuma annabi ya ce da kai wannan hamma daga shaidan sai su da kai kamar inda ya ce da kai idan kana tafiya ka ji tsoro ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan to da yanzu shi ya gaya maka cewa wannan hamma din da kake yi shaidan ne to kenan sai ka nemi tsari da shi to wannan sai mu da su kiyas ne ma alfarik ai ana yin hamma a zamanin manza Allah sallallahu alaihi yanzu haka shi ma yayi misali wasu daga cikin sahabbai sun yi dalili ya zo ya har sai da ya koya musu ma inda za su yi cewa idan mutum yana hamma kar yi magana annabi ya ce in kana hamma kar kai magana dan kai sai shaɗe yi maka dariya kaga yi wancan shegantaka ta yasa yi hammar kuma sannan ya sa ka zo kayi abin da shari'a ta hana kana wata magana a ciki to kaga wannan ike wanda cewa idan ana hamma kenan ba a magana sannan abin da shari'a ta shar'anta a daidai wannan lokacin shine wanda ya tashi yin hamma fal yasudda fahu ya rufe bakinsa kuma ba a son ka sa hannun dama su ake ka sami na hagu na hagu kuma yana ba cikin ba bayan sai mutum ya sa bayan hannunsa in yana yin hamma kamar yadda imamun nauyi ya kawo a cikin riyar salihi to kenan wannan abin nan din wannan hamma din an shar'anta maka ga in ka zo za ka yi ta farko kai kokarin hana hannuwa ga barin yanta karka yadda kai idan ta kama sai ka yi to kame ka toshe bakinka da yana da hannunka na hagu na uku karka magana karka magana lokacin da kake hamma idan mutum ya yi to kuma sai shi dan irin ga masa dariya to da aka kaga wancan kiyasan da suka yi kaga ya ta banban da abin nan dan wajibi ne a dauki al-mutlaq al-khas in magana ta zo ga ta nan mutlaqa to sai a ɗauke ta alal muqayyad afwan ba alal khas ba al'am alal khas al mutlaq alal muqayyad to idan aka samu magana ta zo ga ta nan sake to sai amfani da wata wadda ta zo ta iyakance ta haka aka samu gama garin magana miyar magana amma an zo an keɓe wani abu to sai a amfani da wannan keɓaɓɓen akan wancan saboda mai keɓewar na nuna muhimmancin wannan abin kuma an keɓe shi to an daɗa nuna masa ya nuna cewa ina da muhimmanci kamar da shi wannan muƙayyar daga cikin mutlak ina fitar da wannan abin ne daga cikin wancan hukuncin in ka ji tsoro kai kiran sallah in ka yi kaza kai ka ce uzu billahi min shaitan rajim a kaza ka ce uzu billahi sai ka ce ban wannan sai kai ma kar kai magana kwata kwata to kun ga kenan ya fita daga wancan abin din da dole wannan sai a ce da shi mahsus ne daga wancan am din sannan muqayyad ne daga mutlak idan mutum haka ya dauke shi to da haka sai zaman to qiyas ne ma al kuma eh, eh, ka'ida usuliyya tana cewa eh, abin nan lajitihada ma'an nas ba a ijtihadi bayan ga tun tunda akwai nasfi akan wannan matsalar to wani ba zai zo ya ce yayi ijtihadi na haka yanzu bari ringa bari ya ringa yin isti'aza lokacin da ya ji hamma ba an gane ko tunda nasfi ya ce karkai magana lokacin da kake an gane ku asayu alal armalati wal miskin taimako ga al'armala waɗanda suke marayu matar da ta rasa miji masu sauƙin nauyi da kuma gata da kuma miskinai lafazin al'armala wato asalinsa ana faɗa ga matar da ta rasa miji dalilin mutuwarsa ko dalilin rashin mahaifi ko da eh, afwan da al'armala matar da ta rasa mai ɗaukar nauyi ba wadda ta rasa miji ba mahaifinta ya mutu ɗan uwanta da zai ɗauki nauyinta ya mutu mijinta ya mutu ɗanta ya mutu ko ba mutuwa suka yi ba amma ta rasa wanda zai ɗauki nauyinta to na ana cewa ta armala amma an fi sakinsa ga matan da sun rasa mazajensu ne an gane ku wadda ta rasa mijinta ita ba marainiya ba ce amma tana shiga cikin wannan sahu to da haka ainihin aka ce al'armala ta ce uwa uwar marayu an gane wadda ko waɗansu a ƙarƙashinta waɗanda take ɗaukar nauyinsu da kuma miskinai عن أبي هريرة رضي الله عنه Sallallahu alaihi صلى الله عليه Daga قال دقى Allah ya ƙara masa yadda. cewa annabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa kal sa'imi la yufṭir ite as-sa'i alal armalati wal miskin wanda yake tsayuwa akan masu saukin gata marayu da miskinai kamar mai jihadi ne fi sabilillahi kamar wanda yake tsayuwar dare ne baya gajiyawa kamar mai azumi ne wanda baya kare azumi ma'ana baya shan ruwa wato muddin mutum yana yin wannan aiki ka taimake su jiya to kamar ka fita wajen jihadi ne gobe ka sake taimakon su to tun daga jiya zuwa yau kana da ladan mai azumi ka taimake su jiya ka shiga azumi zuwa yau da ka sake taimakon su har yau baka sha ruwa ba da ka taimake su jiya tun da ka taimake su kai ka bara harama ka shiga kiyamun laili har zuwa yau da ka sake taimakon su kana cikin sallar har yanzu baka sallama ba ta rusha ka je ofis ka je kasuwa ka je gona ka je wajen aiki ka je masallaci ka yi bacci ka tashi ka shiga ka fita ka yi hira ka yi kaza amma duk da haka ana rubuta maka ladan wanda yake kiyamun laili to wannan kenan abu ne wanda yake mai kyau ku lura nan da ya ce a sai kai kawo kenan tafiya da gudu gudu shi yake zuwa da shi a sai ko to ba ana nufin a sai na tafiya ba ne a wannan anan an gane ku a sai ai alka'in wato wanda yake tsaye wajen kula da abin nan to me yasa aka ce da shi sa'i ai magidanci ko mahaifi ko miji ko wanda yake tsaye akan wani ai yana zuwa ne i tsororoci iyo aiki ko ita ta me ya samu abin da zai zo yi wannan aikin to da haka tun da sun rasa ne musu kai sai ka zo kake musu to shi ne ake aka ce a sai din an gane ku wannan hadisin shi ma Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi kuma eh, ga falalar abin nan din nan cewa kamar za a samu lada kamar na jihadi kamar na tsayuwar dare kamar na azumi wannan fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai kuma za mu kwana nan insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora daga inda muka tsaya da fatan abin da fada faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت المستغفر ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته